ولا يات لاولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم kada masu falala a cikin addini da masu yalwa ta dukiya su yi rantsuwa a kan ba za su ba 'yan uwansu makusanta abin da suke bukata ba saboda abin da suke kai na talauci da waɗanda suka yi hijira don ɗaukaka kalmar Allah saboda wani zunubi da suka aikata su yafe masu su yi musu langwami shin ba kwa son Allah ya gafarta muku zunubanku idan kun yafe masu kun yi musu langwami Allah mai gafara ne ga duk wanda ya tuba cikin bayinsa mai jin kai ne a gare su don haka bayinsa su yi koyi da shi wannan ayar ta sauka ne akan sayidina abubakar lokacin da ya rantsuwa akan daina ciyarwa ga misdahu saboda ya yi tarayya cikin yaɗa labarin ƙarya da munafukai suka yi wa nana aisha radiyallahu anha